Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yadda za ku cike tallafin samun kuɗi na Sababal Pound. Kafin mu shiga ga ainihin fara darasin, idan wannan shine zuwan na farko muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a bidiyon da ya gabata mun kawo bayani kan cewa an sake buɗe sabon tallafin kuɗi na sababal Pound wanda a cikin bidiyon na bayani kuma a wancan lokacin da ya gabata a baya na kawo bidiyo makamancin waɗannan irin waɗannan na hanyoyin samun kuɗin nan da ake ba da tallafi daga federal government na iya Najeriya kenan wanda mutane da dama alhamdulillah ta sanadin ganin wannan bidiyon sun samu wannan tallafin hakan ce ya sa yanzu ake ta ruruwar a ga an buɗe idan an buɗe mutane su cike to shi yasa jiya na kawo da suka buɗe jiya ko kuma ci bidiyon da ya gabata na gabatar da shi ainihin bayani a kansu to kuma yau insha Allahu ga bidiyo nan akan yadda za ka cike tun daga farko yadda za ka yi har zuwa matakin karshe da kuma abubuwan da ake bukata saboda haka bidiyon zai iya ɗan yin tsayi saboda haka sai ka daure ka gani har ƙarshe domin kada a samu matsala to kamar dai yadda kuka sani a wancan lokacin Sawal Fan da suka buɗe sun ba da damar a cike masu kamfani waɗanda suke da CAC wato rijista na kamfani wanda shaidar kayo kamfanin ka rijista da gwamnati kenan wanda bayan ka mallaki wannan CAC ne zai baka damar ka samu ka cike to a wancan lokacin wasu sun je sun buɗe profile din kuma ba su da CS, in e. bayan sun gama to kuma daga baya sai aka sake ba da dama idan baka da CAC e, ka iya nemawa ta wani kai to yanzu tsarin ba haka yake ba dole sai da wani CAC e. sai dai kuma za ku iya yin profile in ba mamaki a gaba ya zama CS ɗaya za a yi bi da ita kamar yadda aka yi a baya amma a yanzu CAC ɗaya da guda ɗaya za ka yi saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye bari mu shiga shafin ku ga yadda ake rijistar wato yadda za ku cike tallafin da kanku kuma tallafin kada ku manta dubu talatin ne wasu kuma dubu hamsin ya danganta sannan kuma tsawon wata uku ake ake bayarwa saboda haka yanzu sai ku shiga browser na kan wayar ku wanda kuke browsing da ita sai ku shiga wajen rubutu ku rubuta kamar haka sababal pound kamar haka .government.ng sai ku danna bayan kun danna shafin nasu zai buɗe zai ɗan loading to zai buɗe kamar haka sai ku yi ƙasa haka bayan kun yi ƙasa sai ku shiga nan inda aka rubuta sign up to da kun shiga wurin zai kawo muku bayanai game da shi payroll na wanda suka ba da dama a register to wannan inda aka rubuta payroll support register nan za mu shiga sai mu shiga wajen kamar haka to bayan ka shiga wajen to a nan za su yi sun yi dukkanin bayanai gashi nan step 1 ga ne ka karanta wani in kana so in ma ba karanta ba dai to yanzu zan yi bayani step 1 zaka cike details ne na na wannan ɗinka details ɗinka wato information ɗinka za ka cike sunanka ne wayar ka ne da sauransu sannan step 2 za su tura maka da code ta cikin lambar ka ko kuma ta cikin email ɗinka za su tura maka da code bayan ka cike kai activating kenan sai kuma step 3 bayan kai wannan ka gama to anan akwai shafin da su kai ka wanda zaka za su buƙaci ka sa CAC ko maiden da dai sauransu sannan step 3 step 4 shine za ka yi confirmation ta email ɗinka saboda haka yanzu za mu je kai tsaye ga kowanne daga cikinsu da haka a wancan bidiyon ban samu na samu damar na cike nan ba to yanzu zan zan sake cikewa yanzu misali nan wurin kamar yadda ko koke gani in za ka cike to nan wurin da aka rubuta paste ne za ka fara sa ka ne misali zan yi amfani da sunana misali gashi na rubuta Ahmed Adam misali na yi haka so personal last name email address shi ma email address sai ka sa email ɗinka yawwa na sa email address na sannan sai number waya sai in sa yawwa na sa number waya sai password password ina kuma sai in zaɓi wanda nake so na sa a matsayin password kenan yawwa na zaɓi password nasa sannan shi mataki na gaba ne gender wato matsayin mace ko namiji sai in zaɓa to sai nan wurin date of birth sai in zaɓi date of birth ɗina nan wurin zan shiga sai in danna nan wurin sai in zaɓi shekarun haihuwa na misali 1994 ɗaya ga watan ɗaya misali na zaɓi shekarun haihuwa 2004 kuma Yawwa, to na zaɓa to sai kuma nan wurin sai ka shiga nan wurin za ka zaɓi nan ne Yawwa, eh nan wurin to misali aka disability naka gazawarka ko wani abin dai to in babu sai ka zaɓi nan in kuma akwai sai ka zaɓa yawwa sai nan shi ma sai ka shiga shi ma nan sai ka zaɓi nan kamar haka yawwa to sai nan sai local government na eh, state nan sai ka shiga sai ka zaɓi state ɗinka gasu nan yawwa ga state jigawa sai ka shigo nan sai ka zaɓi local government ɗinka yawwa bayan ka zaɓi local government to a nan wurin sai ka yi tick na nan sai ka yi tick bayan ka yi tick sai ka danna register to da ka danna register kamar haka to akwai inda ban cike ba yawa shekaru sun ce kun ga dandan na rijistar ba ta wuce ba ai sun ce shekaru Kare lezan. so nan bai sanje ba 2014 ɗin nan ne amma bari mai da shi yauwa. To bayan ka gyara sai ka danna da ka danna in dai har zai ta fito za ka ga haka yana so ya ma update na password ɗinka ya save to anan nan za su tura ma code a email ɗinka saboda haka sai ka duba email ɗinka za su tura ma shi ta email da kuma number waya to sai ka je sai ka duba number taka in kuma ta email din ne sai ka duba email saboda haka yanzu bari mu shiga mu duba email din yawwa mun shigo email din mu idan kun lura gashi nan sun turo mana kod din ta cikin email din mu sai mu sai mu duba mu ga kwad ɗin yawwa to gashi nan wannan shine kwad ɗin da suka turo za mu yi kwafi ɗinsa in kuma ta lambar wayar ma suka turo ma to za su tura ne ta lambar waya ko ta email duk inda suka turo ma sai ka zo sai ka yi kwafi ɗinsa yanzu na kwafo shi daga email bayan ka kwafo shi sai ka zo ka sa kamar haka bayan ka sa to zai wuce da kai gaba yanzu shikenan kun ga ya ce account activating successfully yayi yayi kenan saboda haka yanzu sai mu danna nan wurin bayan mun danna bayan mun danna to login kenan sai ya kama mu yi login wato mu sa number da muka cike da kuma da kuma wannan da password kenan yawwa yawwa to yanzu na sa nambar waya da kuma password sai in danna nan wurin bayan na danna kamar haka sannan sai in yi sign in nan sai danna to yanzu shikenan na buɗe profile saboda haka abin abu na gaba shine ka ƙarasa cike sauran abubuwan da ake buƙata wannan hanyar ita ce hanyar da ake register rijista yanzu gashi nan mataki sauran matakan bayan ya kawo ka wurin idan ka danna nan profile ɗinka zai kai ka so idan ya kawo ka nan gashi nan hello ahmed kaza da kaza sun mun bayani na buɗe profile ina to ga sauran abubuwan da za a cike idan kuka danna nan wurin wannan layi layi guda uku kamar haka to ga abubuwa nan da fara za ka yi manage na profile sannan na manage organization sai kuma manage account sai kuma manage employees wato nan za ka kammala cike profile ɗinka sannan nan kamfanin naka sai kuma nan account ɗin naka yi ma ka kammala cike shi wato su bankin ka da su BBN da sauransu nan kuma shine ma'aikatan da zaka ɗauka dama ai idan kana da CAC ɗin zaka ɗauki ma'aikata kamar guda goma ne waɗanda suke ƙarƙashin ka wanda idan an tashi za a tura musu wasu dubu hamsin hamsin wasu kuma dubu talatin ya danganta da yanayin yanda yanda ka cike musu bayan da kuma yanayin yanda suka gara tura ma saboda haka shi wannan na farko manage profile ɗin nan idan ka shige shi to nan zai dawo da kai to anan nan za ka cike sauran profile ɗin naka sauran abubuwan da ya dangance ka kenan profile ɗinka kenan a kula nan gashi nan residential address nan zaka sa address ɗinka ne sannan nan wurin zaka ka zaɓi yawa nan za ka sa home address ɗinka ne nan jihar ka gata nan dama nan local government sannan sai ka danna update to bayan ka yi wannan to shikenan zai wuce da kai matakin gaba idan ma ko bai wuce da kai ba sai ka sake danna nan ka dawo wannan na biyu kenan ka gama da wannan na profile kenan sai na biyu to sai ka danna na biyu idan kuma ya wuce da kai direct daga can to shi ne yawa sai na biyu na biyu gashi nan abin da suke bukata suka ce wa CIC detail must be verifying successful before you can add organization wato ya kasance CAC naka ta yi verifying kafin sai ta yi verifying kafin ka wuce wajen da aka suke sauran abubuwan da suke bukata na game da kamfanin naka ko dai wani abin to nan business type sai ka shiga sai ka zaɓi business type ɗinka wato a lokacin da za ka zama rijista na CAC ɗinka akwai business type da ake zaɓa to sai ka zaɓa idan baka san kowanne bane zaka iya gwada da wannan idan ga basu karaba sai ka gwada wannan idan baka basu karaba sai ka gwada wannan to kowanne dai wanda yake da shi wanda yake shine sai ya gwada sannan nan CAC e number a jikin CAC e certificate akwai wasu nambobi guda ko shida ne to anan zaka zo ka rubuta su bayan ka rubuta su to shine sai nan kuma sunan kamfani kun san dama CAC e ita register ce da ake ta kamfani ko ta wata ma'aikatar da dai sauransu to anan zaka sa shine suka ce please enter your company name ya zama eh, it is on your CSE certificate kunga ka sa sunan da yake kamfaninka sunan da yake jikin sunan kamfaninka kuma ya kasance yana ya zo daidai da na jikin CAC e certificate ɗin naka saboda haka bayan ka sa CAC e ka cike waɗannan abubuwan da na lissafa to sai ka danna verify idan CSE naka ba ta da matsala ba ta amfani da ita ba lafiya kalau take za ka yi verify za ka gun yayi kore yayi good yayi kamar nan wurin kenan wato kayi sannan daga nan sai baka damar da zaka cike sauran wannan amma idan nan bai yi verify ba to sai ya tsinka ko akwai matsala sai ka duba idan da gyara sai ka gyara idan hannun ya tabbata ka wuce nan to hina su baka dama ka cike yanzu nan kun ga kuna danna yayi blank ba zai bada dama in cike ba to bayan ka cike nan din sai nan kuma sai ka sa CAC registration wato shekarar da aka yi CAC din nan kuma location ɗinka sai ka sa nan tax identification number idan akwai ta kenan ko ta jikin CSN sai ka duba nan sai bat shi ma idan akwai sai ka duba idan kuma babu shi kenan nan kuma sai suka ce do you a simida wato nan idan kana da simedan to anan shi ma za ka sa nambobin simedan din naka idan ko baka sai ka wuce nan sai number of employees wato adadin ma'aikatan da kake da su sai ka sa amma kun ga guda goma suka ce daga uku ne zuwa goma sannan sai nan abin da kake yi kenan abin da kake yi a kamfanin naka shine product type of ad sai ka sai yi shi nan shi ma abubuwan idan ka danna za ka ga zaɓin irin sun jero ma irin abubuwan ya danganta nan sai albashin da kake biya ok adadin abin da rabanu da kake samu kenan da dai sauransu komi abubuwan da ba ka da shi ko kuma babu a kamfanin naka za ka iya tsallake su kamar misali nan website idan babu shi za ka iya tsallakewa kamar nan idan babu shi abin da kamfanin naka babu to za ka iya tsallakewa sannan nan sai ka zo ka cike nan address na shi wajen kasuwancin naka ko na kamfanin naka sannan nan state ɗin da kake yin sa bayan ka gama sai ka danna add organization to shikenan zai wuce da kai step na gaba wato step na gaba shine wannan manage account kenan idan bai wuce da kai ma yayi good misali to sai ka da wannan zai ma wuce da kai sai ka danna nan ko kuma zai kawo ka nan kenan to bayan ka yi nan to shine kuma sai manage account to anan zaka yi manage na account ɗinka nan zaka sa account information ɗinka ne da farko zaka sa account number ka ne anan kai mai matsayin company kenan sannan sai sunan account ɗinka shine anan kenan national organization account ne sannan sai sunan bankin ka kai mai kamfani kenan sannan sai BBN ɗinka ka anan haka zalika sai number wayar ka anan sannan sai ka danna add account bayan ka yi komai ka tabbatar ka sa daidai to zai wuce da kai gaba zai kawo ka kuma nan manage employees to wato inda zaka sa ma'aikatan ka kenan to anan gashi nan suka ce please enter below BBN before information for a minimum of 3 employees and the maximum 10 employees will be verified kun ji daga mutum uku zuwa mutum goma za su yi verifying wato ba a yi ƙasa da uku daga za ka iya sa ma'aikata uku zuwa goma dai shi ne ƙarshe ba za a ƙara daga goma ba to anan za ka sa employers bank a yi verification number bbn za ka sa bbn na ma'aikatan ka kenan wato waɗanda za su cike a ƙarƙashinka za ka sa nan sai ka sa account number sa nan kuma account name ɗinsa sannan nan sunan bankinsa sai kuma nambar wayarsa nan kuma sai mace ne ko namiji sannan nan sai last salary insa albahinsa na ƙarshe nan kuma sai ranar da kamar salary na ƙarshe kenan a nan wurin kenan bayan ka yi sai ka danna save idan ka danna save zai sake baka dama ka sake cike wani na biyu kenan a haka kai na goma bayan ka yi nan to a nan wurin kafin ka yi submit ya ka tabbatar ka yi guda goma in goma ne uku ne kai guda uku to bayan ka wannan to sai kuma ka shigo nan gurin da aka rubuta choose file sai ka danna wurin bayan ka danna dama already ka riga da ka yi screenshot ko kuma ka haɗa table wanda ka jera adadin ma'aikatan naka kowa da sunansa da lambar wayarsa da bibiyan ɗinsa sannan kuma da albashinsa a jiki ka yi table ɗin bayan ka to kuma sai ka ɗauko masa ita nan ka bayan ka ɗora shi za ka ga ya ɗoru sannan sai ka yi submitting to da ka yi shi kenan ka kammala inda ma sauran wani abu da, da ya rage za ka ga sun nuna ma akwai gyara idan ko babu gyara kalau zaka ka komai ya verify daga nan suna maganar kan cewa ka cike congratulations kaza da kaza idan kuma za su iya tura ma kuma sako ko ta email ko dai sauransu to daga baya idan kuma abin ya iyu aka fara kira to za a fara kiran ma'aikatan nan domin a tabbatar da abin da aka shiga eh gaskiya ne za a kira wasu daga cikin ma'aikatan saboda haka wanda ka san ka saka su sai ka faɗa kowa abin da zai faɗa misali sunan kamfanin naka ka ce ka yake a kamfanin ka faɗa kowa da kowa ya rike me albashin ka? idan an tambaye ka me albashinka ka ce kaza idan eh, aka ma albashi na karshe ka faɗa komi da komi dai ka tabbatar ka faɗa waɗanda ka cike musu mutum goma nan saboda idan aka kira suka kira suka ga abin da aka shigar musu sabanin abin da ma'aikatan suka faɗa to akwai matsala za a ce wannan kawai an rena musu hankali ba su yi verifying ba amma idan ya yayi za su yi verifying daga bisani kuma sai kaga sun fara turo muku kuɗin saboda haka wannan shine yanda ake cike tallafin kuɗi na survival pound Da fatan an fahimci abin da ake nufi, an fahimci wannan bidiyo yadda muka yi shi. Don haka idan akwai abin da ba a gane ba sai a yi comment a ƙasa a comment section. Kuma shi wannan abu kamar yadda kuka sani yanzu CS gaskiya tana wahala ba kamar da ba. amma yanzu za ku iya buɗe profile ɗin wanda daga bisani idan saboda sun ce tsawon sati ne za a buɗe profile ɗin kun ga yanzu na buɗe profile ne da wannan email ɗin kuma na shigo na zo na nuna muku wannan bayanin amma ba dama in ciki wannan saboda ban da wasu kamar CSC e, ban da wata CSC e ɗin misali kuma ku iya buɗe profile ɗin wanda daga bisani a wancan lokacin a wancan lokacin kun san da Smidan certificate ma an yi amfani kuma an cike kuma sun biya wasu kuɗin saboda haka ku buɗe profile din ko da ba ku da CSC din wanda ba mamaki daga baya idan sun zo za su iya ba da dama a cike ko da su maidan din ne saboda kar a kuma yanzu a saki jiki ba a buɗe ba kuma daga baya su rufe saboda sun ce tsawon sati za a buɗe profile ɗin kun ga idan ka buɗe profile to daga nan kuma shikenan idan sun zo sun ba da dama a cike ko da sumedan eh, ne to kun ga dama sumedan already yawanci ana da ita tun da na yi bidiyo akan yadda ake cikewa to da fatan kun fashanci wannan darasin kuma kun ji daɗin sa ƙarshen wannan darasi kenan Allah ya ba mu sa Allah kuma ya sa a dace na gode